wanda daidai da sha ɗaya ga watan August shekara ta dubu biyu muna karatun littafin Asarimul Battar fi tasaddi li saharatul ashrar na Ashir Wahid Abdulsalam Bali Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna karkashin al salis thalith aqsamus sihiri ma'ana inda malamin ya kawo mana karkasuwar sihiri dangane da yadda al'ummomi ko kuma kabilu suke ya ce sihiri irin na hausawa sihirin yarabawa sihirin kaza da makamantan waɗannan don haka waɗannan karkasuwar sihiri ba irin su ne za ka ji wannan littafi na asarin mubattar ya zo ya yi sharhin su ba a'a zai ɗauko maka duk daga cikin waɗannan karkasuwa guda ɗaya shine sihirin da boka ke haɗa kai da shi da aljani don a yi a cutar da wani bawa daga cikin bayan Allah to wannan nau'in sihirin shine malam zai ɗauko maka ya nuna maka karkatuwar shi da irin yadda ake bi a gane kowane ɗaya daga ciki da kuma irin sunan da malamai ke kiran shi da kuma irin yadda za a bi a maganin kowanne dalla-dalla yana mai kawo maka dalilai daga alkur'ani da ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu da fatayoyin manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai da tabi'i tabi'ina da kuma abubuwan da aka jaraba aka gani don ka'ida a cikin addinin musulunci magani ɗan jarabawa ne duk abin da aka jaraba aka ga cewa ya zan magani ga cuta kaza wannan abu ya kubuta daga shirka ya kubuta daga bid'a ya kubuta daga haramun shi shikenan shari'ar musulunci ta yarda da shi babu shakka dangane da haka shine malam yace arrabi'u nau'i na hudu daga cikin waɗannan nau'uka at-takhayyulatu wal aqd bil uyun sihiri wanda yake narfa ido wanda za a kame idanuwanku ya zan an ɗauke hankalinku amma ta hanyar idanuwanku ne za a yi wa sihirin ya zan idanuwan aka rufe amma shi abin da ake ƙoƙarin a nuna muku shi ba abin da aka yi sihiri dangane da shi don haka idanuwanku kadai za a yi wannan sihirin wa sha'abaza da kuma ainihin wato abin da ya zama siffa ta damfara ko kuma yaudara wa mabnahu ala anna al-basra qad yuqta shi irin wannan sihirin ya gini ne ainihin akan cewa dai dama shi idan dan adam yakan yi kuskuren gani yakan iya ganin jan abu sai wannan abu ya rikide a idan shi sai ga cewa kamar yalo ne ko kuma kamar wani nau'i daban wa yastaghil bi shay'il mu'ayyan duna ghayrihi sai ido ya kuskure ya shagaltu da wani abu daban sabanin ainihin wato abin da ya kamata ya shagaltu din da shi sai malam yake ala tara zasha'aba shin kai ba ka ganin ɗan damfara ko ɗan dabo ko ne wayau alhaziqa wanda yake ƙwararre ne akan wannan harka ta shi ta damfara ko kuma ta ainihin wato dabo yubhiru amala shay'in yakan bayyanar da aikata wani abu sai ya nuna muku kamar ga wani abu da yake aikatawa yuzhilu azhana annazirina bihi sai ya ɗauke ainihin tunanin masu kallon shi wa ya'khudhu uyunahum ilayhi sai ya ainihin kauda idanuwansu zuwa ga wannan abu hatta idza safragahum ash-shughlu har sai ya gama shagaltar da idanuwansu bi zalika shay da wannan ainihin abu da yake nuna musu bi tahdiq idanuwansu sun duƙufa sun kewaye wannan abu kadai suke kallo wa nahawhi ko kuma wani abu makamancin haka amila shay'an akhara bi sur'a amalan bi sur'atin shadida yayin da yake aikata wani abu na dabara yana kokarin ya nuna muku wata gwaninta hankalinku duk ya shagaltu akan ƙoƙarin ganin wannan gwaninta sai ya sauri cikin gaggawa ya aikata wani aiki da gaggawa cikin maza wa hina idin ya zaharu lahum shay'un akhar to a wannan lokaci nan take sai mutane su ga wani abu ya bayyana daban ghairu man tazaruhu banda abin da suke saurare su gani yana ta wasu dabarbaru yana ta wasu surkulle yana ta kokarin ya aikata wani abu wanda mutane sun sa ido suna gani wannan abu da ake kokarin aikatawa ko ce bari ku ga a haƙa ramin nan da zarar an gama haƙa ramin nan za ku ga ainihin ruwa ya bulbulo ana ƙoƙarin a ba da hankali a ga haƙar rami ruwa ya fito a daidai wannan lokaci duk ya shagaltar da tunaninku da hankalinku akan haƙar rami da fitowar ruwa daga cikin shi sai ya wuce sai aikata wani abu wanda wannan abin shine asalin sihirin Eh, a nan take kuma sai a ga sabanin abin da ake saurare a ga ya fito sai a ga kuɗi suna fitowa daga cikin wannan rami to sai ku ga cewa kamar haƙar ramin ne shi yasa in aka baka irin wannan magani ko aka ɗauki irin wannan dabo ko laya aka je aka baka aka ce tafi ka je ka jaraba, sai ka je gidanka ka jaraba sai ta kici domin wannan abin da ka ga yana yi a lokacin hakikani ba shi ne abin da ya sa wannan nasarar ta fito da ta burge ka ba ya zo yana sa gatari yana haƙa rami yana cewa yanzu za ku ga ya fito idan ruwan nan ya fito to wani abu zai faru to yana cikin haƙawar kafin ya gama haƙa ramin gwargwadon yadda ruwa zai fito sai ya zo sai wani karatu sai wani surkulla ko ya aikata wani abu wanda wannan abin da zaran ya aikata shedanin da ke wurin sai su yi sai su ainihin sihirce idanuwanku shikenan sai ku ga wani abu saɓanin abin da kuke tunanin ya fito to shikenan sai tunaninku yanzu gaba ɗaya. ya haƙura daga ganin wannan ruwa madadin ku da ke sa ran za ku ga ruwa a ah, dan an haƙa ramin ruwa ya fito ba abin mamaki ba to wannan ba zai ba dan adam mamaki ba ba zai dau hankalin dan adam ba zai damu dan adam ba amma menene zai shagaltar da dan adam yanzu kai da ke sauraron ruwa sai ka ga kuɗaɗe na tsalle suna fitowa daga cikin ramin sai ka ɗauka wannan haƙan ne dan haka kai ma sai ce maka kai ma da za ka je ka saka wannan laya a aljihu ko ka sha wannan garin magani ko ka ɗaura wannan kambu ko ka rataye wannan goro kana zuwa ka fara haƙa rami a gidanka kuɗi za su fito sai a baka wannan laya naira dubu goma naira dubu ashirin naira dubu talatin shi kenan sai ka je kai ta haƙa kai ta haƙa har ruwa ya fito na haƙiƙa ko taro da za ka ga ya fito ba saboda wancan sirrin bai gaya maka shi wanda za a yi dan a yardar da aljanu shedanu su ainihin wato ce idanun wanda ke wurin ba ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kuma wane ne kuka ga ya taba zuwa irin waɗannan yan damfara ya ya sai magani ya ji ya gwada a gida ya ci mu, domin dan sun san dama abin ba zai ci ba sai su kawo maka wani sharaɗi mai wahala sai su kafa maka wanda an tabbatar ba za ka iya kiyaye wannan sharaɗin ba to da zaran ka karya sharaɗin in ka je ka ya yaƙi in ka zo a amana ran nan ka ba magani naira dubu biyar naira dubu goma amma mun je mun gada bai yi ba sai ya ce sharuɗin da na gaya maka ka kiyaye a lokacin da za ka yi ka kalli gabas ka yi fari sau uku sai ka ce a eh je na gaya maka haka tun da baka ba eh, eh, tafi da muri sai warta ke tun farko sai ce san da za ka fara haƙa ramin ka kalli gabas ka yi fari sau uku kai kuma ta kare ka je ka manta shi ke na yankin da dubu biyar ɗinka a iska wannan shi ne sirri sai su gaya maka wani abu ko mai wahalar aikatawa ko kuma mai saukin aikatawa wanda ko wahalar shi ta sa ka kasa ko kuma saukin shi ya sa ka watsar da shi da zaran ba kai ba sai a zuwa sai ai da kai wannan abin da abin yayi tun da ba kai da shi kenan tafka ba mu guri mun fahimci yadda shi yasa ake kiran su ake kiran abin ash-sha'aba wayau ko damfara ko rufa ido Allah ya shiryar da mu to shine sai malam yake cewa fa yata'ajjabuna minhu jiddan sai ga mutane suna mamaki kwarai da gaske su da ke sauraron kaza ga kuma wani abin mamaki ya zo walau annahu sakata da a ce shi wannan dan sihiri yayi shiru walam yatakallam bima yusriful khawatira bai yi wata magana wadda za ta kai da hankalin masu ganin shi ba ila duk ma yuridu an ya fa'alahu da bai aikata wani abu saɓanin abin da yake ƙoƙarin gaya musu zai aikata ba ولم تتحرك النفوس auhamu ila غير ما يريد إخراجه da kuma a ce zukatan mutane da tunaninsu da motsa ba zuwa ga wani abu saɓanin abin da yake ƙoƙarin fitar musu da shi lafatunan nadiruna li kulli ma ya da masu kallon shi sun gane duk abin da yake aikatawa sun gane ƙarya ne da a ce haƙa nan da ne mana misali haƙa ramin yadda kofa yake ta yi wallahi zai gama haƙa ramin hayyafi girman matsayi ko shadda kuɗin ba su fito ba da bai yi wata kalma ba da bai aikata wani abu saɓanin abin da yake ba amma yana cikin haƙa ramin nan sai ya wuf sai faɗi wani surkullo wanda ko hankalinku da tunaninku ba zai ji ba saboda kun dukufa kuna kallon a gama haƙa ramin ruwa ya fito wannan kalmar ɗar duk da ya yi ta shi kenan sai ta yardar da shaiɗanin sai shaiɗanin sai su biya mishi bukata kun bi sirrin abin asarimul battar fi tafaddi lis saharatul ashrar duk wani boka wannan littafi yana mukabalanta shi da izinin Allah ya tona asirin shi al khamisu nau'i na biyar daga cikin nau'ukan sihiri al a'malul ajibatu allati tazharu min tarkibi alatin murakkaba ala nisab al hindisiyya كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد al-imamu fakhruddin razi ce nau'i na biyar al'amalul ajiba abubuwan ban mamaki allati tazharu min da alatin murakkaba waɗanda suke bayyana ta hanyar haɗa kayan ainihin wato da aka ɗaura wannan da wannan aka jona wannan jikin wannan nan yana nufin kayan tsere-tsere irin na lantarki irin na maganaɗisu da makamantan ƙarafuna sai ka ga karfe an ɗauko nan karfe an ɗora jikin wannan ko an ɗau waya an jona ta jikin wannan alan nisabin hindisiya ya ce a bisa tsari irin na injiniyoyi ko a bisa tsari na irin na injiniyarin tsari irin na ƙere-ƙere a faɗi da hausa ma'ana a ɗauko wasu ƙarafuna ko wasu wayoyi ko wasu abubuwa a jera su a irin yadda masu ƙirar kayan lantarki ko masu ƙere-ƙeren zamani suke yi sai ce ka farisin ala farasin kamar ka ga mahayi ka ga mutum an kera mutum ga mutum an sassaƙa shi na ƙarfe ko na ice yana ainihin zaune akan doki shi ya bihi bok shi mutumin mutum mutumi ne aka yi shi gunki ne na katako ko na ice ko na ƙarfe sai a yi shi akan doki na ƙarfe ko na katako sai idan a hannun mutumin sai a yi ƙaho kullama mabat sa'atin minan nahari duk sanda sa'a guda ta na yini duk sanda awa ɗaya yayi baraba bilboki min ghairi an yamassahu ahad sai ka ga ainihin wato shi wannan mutum ya bugi wannan kaho kahon ya yi ƙara ba tare da ainihin wani ya taba shi ba alfakar dinar razi ya ce wannan ainihin shi ma sihiri ne anan agogo yake nufi a takaici agogo mai baiwa sai an faɗa da hausa karara agogo mai baiwa shi ne za ka ga ga shi abu ne kawai aka jajjona da zaran sa'a guda ta sai ka ji ya buga galan galan galan babu wanda ya taba shi sai yake to wannan ma sihiri ne qala sai yace wa min hadha tarkibu sunduq sa'at sai fito maka da matsalar karara yace na daga cikin irin wannan nau'i na sihiri har hada akwatuna na ainihin agogo sai kaga agogo gashi nan kato a zaune shi kadai ba wanda ya taba shi minti daya tayi yayi kat awa daya tayi ya buga galan sai yace wannan ma sihiri ne qala shi kanshi fakhruddin razi sai yace wa hadha fil haqiqati la yanbaghi an yu'adda min babu sihiri ko da yake a kashin gaskiya wannan fa bai kamata ma a saka shi daga cikin matsalolin sihiri ba anna laha asbaban ma'lumatan domin waɗannan abubuwan agogo mota mashin babur duk da zaka ga suna aiki da kansu suna da wasu dalilai waɗanda suke sanannu ne a wurin waɗanda suka kware akan wannan ilimi ya na yaqini man ittala'a alaiha qadara alaiha duk wanda ya iya leko su to zai iya kerawa shi ma da kanshi qultu ni wahidu abdussalam bali sai na ce hadhihi al-umuru asbahat ma'lufatan yace waɗannan al'amura na zamunna a yanzu sun waye gari sun zama abin sabawa yanzu kowa kan shi ya waye ya san cewa agogo ba su ba ne amma a zamanin su fakar dinin razi a zamanin su jirgin ƙasa ya fara fitowa a zamanin su ne ainihin aka fara ganin babur a zamanin su ne aka fara ganin keken doki da abubuwa irin waɗannan sai waɗannan abubuwan suke ba su mamaki yaushe za a ce a aje karfe shi kadai ga mutum mutumi ga ainihin wani abu a hannun shi duk sanda sa'a guda ta sai ya buga kaza duk sanda lokaci kaza ya kada kaza duk sanda lokaci kaza ta ya ainihin motsa kaza sai ce waɗannan abubuwa duk suna daga cikin nau'in sihiri ko da yake shi da kanshi ya yi ƙoƙarin ya kau da ainihin wannan matsalar to amma babu ilmomi a lokacin nan tare da shi waɗanda za su taimake shi ƙarara ya iya tabbatar da waɗannan abubuwa ba ainihin sihiri ne shi yasa sai wahidu abdulsalam da ya marmaza yake ta'aliki ce waɗannan abubuwa yanzu sun waye gari kowa ya saba da su al'an a yanzu ba da takaddumin ilmi bayan ci gaba na ilimi allazi kana sababan fi ikhtira'i kathirin min al-ajaibi wanda yake ci gaban ilimin zamani shine ya zama sababi wajen kago abubuwa da dama na daga abubuwan ban mamaki irin su kwamfuta da yadda za a amfani da intanet yanzu ga irin su telefon ga irin su fax ga su talabishin ga su duk waɗannan abubuwa ne waɗanda dama duk ƙarƙashin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya kawo su ya shirya su amma dama mai Allah yake ikra ku tashi ku karatu haka Allah yake tashi kai karatu yi bincike amma ilmomi dai ga sunan Allah madaukakin sarki ya faɗe su a cikin alqur'ani Allah yake wa zariyat zarwa Allah ya rantsuwa da azzariyat mece ce azzariyat iska amma ba kowace irin iska ba iska da kake ji kake shaƙa da wadda kake fitarwa daban ko a wurin malaman biology ilimin tsirrai da sauransu suka bambance akwai iskar da kake shaka daban wadda kake fitarwa daban suka ce wadda kake shakan nan ita daga jikin tsirran da ke makwabtata da kai daga jiki kake samu ciyayi tsirrai da sauransu su suke fitar da wannan irin iskar kai kuma ka shaka sai ta amfane ka a jika kai kuma wannan gurɓatacciyar da ka fitar su kuma da irin ta suke rayuwa kaga nau'uka ne na iska shi da fice kawai da bambanci to haka azzariyat wata irin iska ce mai ɗaukar labarai tana yaɗa su duk malaman tafsirin da suka gabata Allah ya gafarta musu akan haka suka tsaya binciken zamani sai ya nuna ai wannan ita ce irin iskar da ke ɗaukar saƙonni suke isarwa wuri kaza zuwa wuri kaza zuwa wuri kaza abin da ya shafi talbijin abin da ya shafi rediyo da makamantansu har zuwa sa'ad da ɗan adam kuma zai iya kera tauraron ɗan adam wanda zai sake shi zai tsaya a sararin samaniya sai zan sakonnin ana aika su ne zuwa ga tauraron dan adam kai kuma sai zama duk sanda ka daga area television ɗinka sai zan kana karɓo sakonnin ne yanzu ta hanyar tauraron dan adam sai rage yanzu abin da ya rage sauran rediyoyi na tsare-tsare irin na da waɗanda suke amfani da irin wannan iska a variat su ne kaɗai suke iya samun labarai ta hanya shi yasa in kana da dish wanda ainihin ike amfani da tauraron ɗan adam da ke ɗauko maka tashoshin talabijin na duniya da za ka sa wani faranti haka ko da minti biyar ka kare saman dish ɗin ba zai ɗauko maka ba saboda shi dish ɗin wannan tangaran ɗin yana ƙoƙowa ne yana jawo magana ɗisin hotunan ne daga tauraron ɗan adam amma rediyo da yake yana ɗakkowa ne ta hanyar irin wannan iska a zariyat ko da ka kife kan rediyo sai ka ji yana yi ka da ka gani ko da rediyo ka ɗaga eriyar shi sama da za ka kawo wani faranti ka tsora ta rufe saman eriyar sai ka ji yana ci gaba da magana ka kama bbc ko ka kama america saboda ta hanyar irin wannan iska ce ke ɗakkowa amma kamar dish in ka zo ka rike saman shi ba zai ɗauko maka ba dan ka sha makance shi tsakanin shi da sauraron ɗan adam ɗin da yake ceto mushi waɗannan magana ɗisu to wasu abubuwa ne waɗanda abubuwan mamaki ne a zaman nan da ilimi bai faɗaɗu ba suna da ainihin ƙuncin ka iya ganewa shi yasa waɗannan malamai sai suka ƙuntatu suka ganin cewa waɗannan abubuwa akwai tsafi a ciki amma hakikanin al'amari babu tsafi a cikin waɗannan al'amura ci gaba ne na ainihin ilimin zamani da wayewar kai to sai dai abin takaici sai musulmi suka koma da baya aka bar su a bayan baya duk kirkire-kirkiren abubuwan nan da ake za ka samu cewa manyan malaman musulunci suna da taimakawa suna da sa hannu a wajen kirkiro waɗannan abubuwan yanzu al'imamul khawaziri al-khawaziri ɗaya daga cikin malamai na tauhidi da al'amura na tarihi da sauransu a cikin malaman musulunci shi ne ya ƙirƙiro fannin ilimin lissafi na logarithm logarithm abin mamaki amma yanzu sai ka samu 'ya'yan musulmi ba su iya mathematics ba ba su iya physics ba ba su iya chemistry ba ba su iya biology ba sai ne sai jin kiɗe kiɗan shata kiɗe kiɗan ɗan ƙwairo kallon hausa drama kallon english drama iya nan matsalar ta tashi to shi yasa lokacin da aka fara ƙere-ƙeren al'amura sai aka samu tangarɗa tangarɗan nan da aka samu musulmi musamman larabawa tun da ba za ku iya ƙerawa ba to ku iya sa musu suna ma ƙwaya ɗaya wanda duk duniyar larabawa in ka tafi kace a baka kaza za a iya sai wannan ma ta gagara ma'ana yanzu kamar microphone microphone ai ba ba hausa ba ce microphone ba larabci ba microphone kalma ce ta turanci to ku musulmi wata kalma ce a matsayin ku da kuka kware da larabci wata kalma za ku iya samu shi. sai wannan ya ce sama'a abin jiyar da magana wannan ya ce microphonat duk dabara da kame-kame wannan irin bala'in da musulmi suka fada sai aka zo ana tsoratar da hafiz ibrahim hafiz ibrahim wani kwararren malami ne a fannin adab ladabi na larabci wato ya kware a arabic literature aka zo aka ce sai koyi turanci saboda irin waɗannan ƙere-ƙeren zamani ya rinka sanin sunan da zai rinka gaya musu yace shi fa ba zai koyi larabci ba sai an kawo isnadi shi eh, eh, turanci afwan sai an kawo mai isnadin turanci ina isnadi me asalin turanci ina dangantaka shi man haddasaka babu yace to ba zai koya ba sai aka samu matsala yana lecturing a ainihin jami'a ta Azhar aka ce sai ya fita ya ce ya yarda kan amma shi dai kan ba zai koyi abin da ba shi da isnadi a kai ba shi ne yake cewa a ya hajire ne kauni a fallahu anhum ila lughatin lam tattasil bi Ya yace yanzu dangina sai a kore ni daga karantar da larabci a ƙaurace ni saboda na ki wani harshe wanda ba shi da ittisali da masu riwaya sai ce ila ma'asharin kuttabi wal jam'i hafilu ma'ana yanzu taron yan jaridu yake kira ina yan jaridu ina masu rubuce-rubuce hafiz ibrahim zai yi jawabi sai ce anal bahar fi ahsha'ihi birru kaminu yace ni duk abin da aka tsera a kawo shi zan iya samu shi suna yace ni in larabci ne to ni teku ce yace babu wani abu da za a tsera ko a kago shi yace shi da ya kalli abin kawai zai iya samun suna da larabci hafiz ibrahim kenan to abin da kai ce yanzu duniyar musulunci ko duniyar larabci ba su da suna ɗaya da suke gaya kwamfuta da larabci wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu su ce kaza ya jama'ar musulmi in ya zan matsayin mu su kera mu mu kasa sawa abin suna wani irin ci baya ne wannan yasa gaskiya al'ummar musulunci akwai bukatar wallahi ko dai mu tashi mu tafi tare da zamanin mu ko kuma mu tabbatar da cewa yadda muka sake zamanin mu ya bar mu a baya to haka addinin mu ma zai bar mu a baya a daidai da wannan zamanin domin duk mutumin da Allah ya aje shi a wani zamani to ya san cewa akwai wata hikima da ta sa Allah ya aje shi a wannan zamani in ya kaurace wa zamanin gaba daya ya tabbatar da cewa sai addinin shi ya samu tangarda yanzu mafi yawancin abin da yake samun tangarda game da addinin mutane kenan saboda su suna ganin babu abin da zai zai saka harkar su da su tafi tare da zamunan su don haka sai su zauna gidadawa kawunan su kifa a cikin kwanduna da tukwane Allah ya kiyaye malam ce as-sadisu nau'i na shida al-isti'anatu bi khawasil adwiyati ya'ni fil at'imati wad dihanat na daga cikin nau'in sihiri da tsafe-tsafe mutum ya nemi ainihin wato taimako ta hanyar wasu magunguna na musamman sai malam yace ya'ani fil at'ima wato zuba a abinci a ce ga wani garin magani in ka zuba shi a abinci wuka ba za ta ci ka ba bakin karfe ba zai ci ka ba kaza ba zai ci ka ba misali irin wannan duk nau'i ne na tsafi na sihiri waddihanat da kuma mai a ce ga wani mai in ka shafa a jikinka wuta ba za ta ci ka ba na daga cikin irin wannan akwai kitsan wata dabba wanda da zaran ka ɗauko ka shafa jikinka kana fada wuta shi kenan wuta ba za ta ci ka ba wannan tsafi ne wannan sihiri ne nau'i ne na sihiri akwai garin ainihin magani wanda in tsawa ce in kwaran kwatsa da ake tsawa in ta faɗo akwai nau'in ikin da in tsawa ta faɗo ta buge shi in ka je ka sassaƙi sassaƙin shi ka daka shi ya gari ka zuba in ka ci kowa ka daka wa tsawa sai hantar cikin shi ta yi rawa kamar yadda kwaran kwatsan ta buga mutum yake tsoro duk waɗannan nau'uka ne na sihiri sai malam ya ce qala ya ce wa'alam ka sani annahu la sabila ila inkarin khawas amma fa babu wata hanya da za a iya inkarin irin ta'asirin wasu magunguna na musamman ba muna ainihin wato ta'asirin muna mutum ta'asirin da magunguna na sassaƙe suke bane amma ta'asirin da zai kai ga kawar da abu daga haƙiƙanin shi to wannan shine yake kaiwa ga sihiri a kana ciwon ciki sai aka ce jika darbejiya sai ka jika darbejiya sai ka sha kaga wannan maganin cuta ce a'a to amma sai a ce ga sassaƙen wani abu wanda in har kwarankwata ta faɗo wa ikin ya irin bushewa ɗin nan to in ka je ka daka shi ka zuba ka ci abincin duk mutumin da ka daka wa tsawa in hanta cikin shi ta fara rawa sai ka taɓa shi ko kuma ka ce ba komai kwantar da hankalinka in ba haka ba hakan ta cikin shi yi ta rawa yana ta firgici wannan ya fitar da kai daga ɗan adam al'adi ɗan adam gama garin ɗan adam me yasa saboda ta'asirin irin waɗannan magungunan to in irin wannan mai to kam ya kai ga sihiri amma ta'asirin da za a samu wasu magunguna ko wasu sauyoyi su ne da cututtuka wannan ba ma inkari akan haka sai ya yace fa inna ta'asiral maghanatis Ya ce saboda ta'asirin su abu ne wanda yake tabbatacce an gani ne magana isu darbejiya da duk wani magani da ka sani na sassaɓi ai magana isu ne a jiki wanda yake kishiyanta irin wannan nau'in cutar misali yanzu a ce kana fama da ciwon ciki menene ya haifar maka da ciwon cikin nan wani ainihin abu ne wanda yake shi abin mai sanyi ne ɗabi'a shi ta ginu akan sanyi sai a ce to a samu wani ice mai bauri bauri duk inda bauri yake yana ainihin kishiyanta abin da zafi afuwan duk inda zafi yake yana kishiyanta abin da ke sanyi ne duk abin da yake mai zaki ne in aka samu abu mai ɗaci ko mai bauri ko mai hamani ko makamancin haka yana ainihin darƙaƙe shi sai a ce wannan cutar ana ganin ta samu ne ta hanyar kaza mai zaki to don haka sha abu mai ɗaci ɗaci yana maganin zaki wannan shi ne kaga ta asirin magana su kenan kamar yadda inda za ka yi gidanka farin fenti in ka kawo jan fenti ka goga a kai sai ainihin jan nan sai shafe wannan farin gaba ɗaya a ga kamar babu shi amma da za ka yi gidanka jan fenti ka kawo fari da wahala ka iya zuba gwargwadon wanda zai iya disa shi ja nan ya zama ba a kallon shi ko ja zazar ma'ana ka ga yanzu magana ɗisin ja yana da ta'asiri akan magana ɗisin fari kenan amma magana ɗinkin fari ba shi da ta'asiri akan magana ɗinkin ja abin da ake nuna maka kenan to ƙarfin irin waɗannan abubuwa ba abu ne da ake musu ba amma ta wajen yadda za su fa'idantar amma wajen yadda za su juya ka daga ɗan adam gama gari ka koma ɗan adam saɓanin yadda sauran mutane suke ta wannan sihiri ya shigo ciki shi yake magana a kai asabi na bakwai a ta'aliku lil qalbi zuciyar wani imanin ka kai imani da bokawa ne kai imani da ɗan doriwa ne ko ka makala imanin ka jikin bishiya kaza ko shuri kaza ko makamancin haka sai ya ce wa huwa an yadda iya sahiru annahu rafa lismal azam shine a samu wani boka yayi da awarwa ya san al ismul azam wai shi yana da ismul lahil azam abin mamaki ismul lahil azam ba wani abu ne mai nisa ba amma sai ka ji ana cewa ai wane yana da ismul lahil azam manzon Allah ba shi da rowa sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo sahihi cikin sunan Tirmidhi da wani lafazi kaɗan daga Bukhari annabi yace ce ismullahi azam yana nan a cikin suratu taha da kuma suratu baqara da kuma suratu ali imran shine alhayyul qayyum wannan shine ismullahi azam duk wani sabani da malamai suka wasu sun ce ai ismullahi azam shine Allahu wasu sun ce ismullahi al'azam shine kaza manzon Allah sallallahu alaihi ya ce shine alhayyul qayyum wannan shine ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma wanda matukar kake da bukata ka roƙa sai Allah ya biya maka matukar kake da wata matsala da zaka roƙa sai Allah ya baka wannan matsalar wannan abin da hadisi ya tabbatar kenan to amma sai ka an ce ga wani malami yana da ismullahi al'azam to ba irin wannan ne na manzon Allah ba ya kamata ka gane wannan nasu ne na matsafa in ba haka ba alhayyar qayyum ko dan islamiya yanzu ka koya mai kai alhayyar qayyum shine ismullahi alazam ka nana ta mai ya iya gobe ka zo ka tambaye shi ba zai ga maka ba sai ce to duk bukatar da kake da ita daga hannu ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum Allah kai ne rayayye kuma tsayayye da kanka Allah ka bani ka ba. shine ismullahi alazam yanzu ka roki Allah da ismullahi alazam sai aka ce a'a ismullahi al'azam in za a roki Allah da shi sai an kawo karauni sababbin tabarmi guda bakwai sai an siyo tulu guda bakwai sai an siyo sabo ƙarya guda bakwai farin saki guda bakwai wannan ba irin na manzon Allah bane wannan na matsafa ne ya kamata mu gane mu rinka bambancewa dan ana aran kalmomi daga manzon Allah aje a dubi wani abu na tsafi sai a sa wa wannan abin suna to kai baka sani ba sai abin ya rike ka Allah madaukaki ya kiyaye to shine sai malam ce. wa annal jinna kuma shi kenan sai kaga shi wannan boka aljanu yuti'unahu suna mishi ta'a wa yanqaduna lahu fi akthar al-umur suna jawuwa zuwa gare shi ga mafi yawancin al'amuran da yake neman da su jawo idza tafaka an yakuna zalika sami'u da'if al-aqli in aka dace shi mai sauraron bokan ko wanda yadda da bokan yana da raunin hankali kalilat tamyizi yana da karancin iya bambance gaskiya da ƙarya taqada annahu shi kenan sai ya dauka cewa wannan mutum da ke da ismullahi al'azam yana iya sarrafa aljanu yana iya sarrafa kaza ai gaskiya ne irin wannan ismullahi al'azam din wata allaka qalbuhu bi zalika sai zuciyar wannan mai raunin zuciya ta makale da wannan boka yi imani da wannan abu wa hasula fi nafsihi naw'un min ar-ru'bi wal makhafa shikenan sai kaga an samu nau'i na firgici da tsoro a cikin zuciyar wannan game da wannan boka fa idza hasala al khawf in aka samu tsoro ya tabbata a zuciyar shi da'ufatul quwwa al hassa to ƙarfi wanda zai iya motsa shi daga ya iya bijirewa ko ya tawaye sai ƙarfin ya rauni shikenan sai bokan ya rinka sarrafa shi yanzu misali yadda da ban yi da irin waɗannan bokaye ba shi yasa sai mu iya sa yatsan mu mu tsigala karan hancin bokan mu mishi duk yadda muke so kuma babu abin da zai mana da izinin Allah me yasa saboda zukatan mu ba su ta'allako da shi ba ba mu yi imani da abin da yake alfahari da shi ba amma in zuciyarka ta yadda tara ta yi da wannan abu sa'an nan tsoro ya shiga ranka shi kenan wannan irin karfashin da zai sa ka iya mishi tawaye sai ran shi kanshi karfashin ya rauni shi kenan sai ga yana sarrafa ka in ba haka ba yake za a ce ka ga mutum profesa ne ya kware a cikin ilimin boko amma sai je tsuguna boka ya aske rabin kanshi ya shafa mishi wani magani haka ya ce to duk sanda zai fita ofis ya rinka ɗora hular shi a haka kaga me ya kawo haka shine ainihin ba'ufatul uwa alhassa karfin imanin da zai sa iya bijirewa ya riga ya rauni shikenan sai ga ana sarrafa shi sai ga duk ilimin shi sai ga duk wayewan kansa sai dawo yana jawuwa ku karanta littafin ainihin at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu na al-allamatul albani a inda yake cewa abin mamaki zamanin nan da ake da'awar cewa kai ya waye yan boko sun yi zurfin ilimi da bincike amma babu zamanin da boka yake iya sarrafa yan boko fiye da wannan zamani da wahala ka samu ɗan boko ya kai matuƙar ɗan boko in dai ba ya narke a addini ba da wahala ka ga boka bai sarrafa shi a ce yana da wani ɗaki wanda ba a shiga wannan ɗakin ban ɗakin shi shi kaɗai ne akwai wasu layu in ka shiga sai ka ga jiri sai ka ga kaza sai ka ga kaza duk irin waɗannan menene shi ne ya makala zuciyar shi da wannan boka dan haka sai ya zan imanin shi ya rauni to sai ga bokan na sarrafa shi yadda za ka ga yaro ɗan ƙarami yana sarrafa raƙumi duk da girman shi sai ce fahina idan ya tamakkanu sahiru an ya fa'ala ma ya sha'u a irin wannan lokaci sai ka ga ainihin bokan yana aikata duk abin da ya so da wannan mutum ya sarrafa shi ta yadda yake so to ga wannan irin nau'in sihirin nau'in sihiri ne na hanyar ainihin wato da a ƙarya a ɗauko wani abu na tsafi wannan ismin lahil azam irin nasu za ka ga an zo an tsara wani ainihin zane ne murabbi'i haka kamar an yi shi kamar square haka zane ne kamar kwana hudu sai a yi gida-gida cikin shi sai a zo a rubuta wasu haruffa da wasu lambobi waɗanda in an haɗa waɗannan lambobin suke bayuwa zuwa ga sunan wani ƙasaitaccen shaɗanin aljani to da zarar ya haɗa ya ciro don sai ka iya ciro su in baka iya ciro su ba ko ka ciro ka kwafe sunan ba zai haɗu ba mimin can ra'un zayin sai kuma ka ga biyar sai ka ga bakwai sai ga takwas da ka ɗauko ka haɗa in an koya maka shi kenan wannan sunan aljanu ya haɗu yana haɗuwa da ka karanta sai ga kai kanka kana motsi kai kanka sai ga kana girgiji kai da kanka kana motsi kamar za ka tashi sama to wannan aljanin ya halarto kenan to me kake so kaza wannan abin da ake so ba za a iya haɗawa ba shine sai an samu waɗannan tabarmi guda kaza tuni guda kaza koko guda kaza ƙwaryar saƙi guda kaza fararen kaji kaza hararagarke kaza baƙin ɗan akuya baƙaƙen karnuka duk sai an haɗa waɗannan abubuwan sa'annan sai a yi sai abin ya ci to shi kenan sai ka ji an ce ai ismul lahil a'zamu ja. tsafi ne yayi kafirci ne zunzurutun kafiri ne wannan irin fir'auna da hamana Allah ya shiryar da mu as na takwas as-sa'yu bin nanima al-imam fakhruddin razi yace na daga cikin nau'in sihiri yawo da annamimanci wata qarib da kuma ainihin ƙoƙarin haɗa jama'a shine gashi a kasa yace fi tafsirin razi amma a cikin tafsirin razi sai zo a tadrib tadrib da buga kan mutane kenan ka rinka buga kan mutane kana tsegumi sai yace mujalladi na biyu shafi na 231 amma yanzu shi yana ɗauko maganar da fakhruddin razi ya faɗa ni amma ba kai tsaye daga tafsirin fakhruddin razi ba daga tafsirin ibnu kafirin domin da razi ya kawo waɗannan maganganu sai da ibnu kafirin ya kawo su ya ta gyara a kai mun gane wannan da kyau wannan na daga cikin ka'idar malamai misali in ka karanta littafin riyadu salihin na al-imam an-nawawi da littafin al-azkar na al-imam an-nawawi da littafin al-minhaj sharhi na sahih muslim da dukkan su na al-imam an-nawawi duk waɗannan tafan da na faɗi babun gulma za ka gana daga cikin wuraren da suka halatta a yi gulma al-imam an-nawawi ya kawo wurare shida ne gulma shine fadar aibin mutum kamar malaman da suke ruwaito ainihin hadisi kamar shahru dan haushab kace shahru dan haushab mutum ne mai rauni bai halatta karba hadisi wurin shi abdullahi ibn lahiyat al mutum ne mai rauni in wani da wani suka yi riwaya wurin shi isma'il ibn ayyashin mutum ne mai rauni in yayi riwaya daga malaman ainihin da ba na garin su ba misali kaga wannan wasu manyan malamai ne kake faɗi kamar kana cin mutuncin su kamar kana tsegumin su kana faɗin aibin su amma aka ce wannan wurare ne da sun halatta ai gulma sun ma zama wajibi ko kuma mace ta je ta kai karan mijinta yana da wadata amma baya masa sutura baya ainihin ba su abinci baya kaza wannan ta ne don neman gyara ko kuma wani ainihin mutum wanda ya zan gurgu ne ko makaho ne ko mai ido ɗaya ne ko kuturu ne sai ka faɗi sunan shi sai aka kasa gane sai ka ce wane kuturu ko wane gurgu wannan ba gulma ba ce waɗannan wurare da ya kawo da al'imamu shaukani ya zo ya yi nazarinsu sai ya ga waɗannan wurare ba dukansu ne ba su samu shiga ba sai gyara a kai sai rubuta littafi raf'ur riba shi ma ya juzu wa ma ya juzu min riba ɗauke ko kwanto da shakka game da inda ya halatta da inda bai halatta a gulma ba yanzu ibnu kafirin irin wannan abun yayi da ya ɗauko tafsirin razi ya ga razi ya kawo nau'uka na sihiri sai ya ga daga cikin nau'ukan nan akwai inda razi ya kuskure kai ma yanzu ne ka fara ji ya ce agogo ma tsafi ne kaga yanzu kai kanka ka gane kuskure ne yanzu kai ba asalin karatunka ne ya kai kamar razi ba amma tsawon zamani ne kamar yadda annabi yake cewa wanda ya tsawon zamani zai ga sabani ne yawa zai ga canje canje yanzu kai tsawon zamani ne yasa ka iya gane ai agogo ba tsafi bane mota ba tsafi bace keke ba tsafi bane to yanzu waɗannan irin abubuwan waɗanda ba su samu shiga ba sai ibnu kasirin ya tsaya gyara su wa'idu abdulsalam bani sai ga tun da haka ne daga ya ɗibo kai ɗaya daga fakhruddin razi gwamma ya ɗibo daga ibnu kasirin yana mai ɗibowa tare da gyare-gyaren da aka yi mun gane wannan da kyau to amma yana cikin ɗibowa sai ya ga kalmar at-taqrib a cikin tafsirin ibnu kasir amma a cikin asalin inda shi kanshi ibnu kasir ya ɗauko at-tabrib shine ya sauri ya ishara anan to shine yace nau'i na takwas in ji razi na daga cikin sihiri yawo da annanimanci wata karibu min wujuhin khafifa da kuma ƙoƙarin haɗa jama'a ta fuskoki a sakaye latifa ƙananan hanyoyi ta hanya 'yar ƙarama ka je ka haɗa wannan da wannan faɗa ka ce to wani ana zaune ka rinka sa ido ka ga irin kallon da wani yake maka ni ba abin da zan ce maka wannan ya isa Allah ya dama alheri sai da safi kaga ko minti ɗaya baka kai ba khafifa hanya 'yar ƙarama mai sauki amma haka haddasa fitina sai ce wa zalika sha'i'un fin nasi wannan abu da yake ya yadu yi yawa a cikin mutane intaha bayanin ya kare shine gashi yace ka duba lamba ta biyu tafsirin tafsir ibn tafsir ibn a cikin mujalladin farko shafi na 147 sai mu koma sama qala ibn kathir rahimahullah to yanzu ya gama kawo mana dama razi ya ce sihiri ya kasu kashi takwas ko yanzu ya gama kawo mana abin da razi ya faɗi yanzu ibnu kasirin zai yi ta'aliki ma'ana yanzu ibnu kasirin ya zama al'allamatul muhaqqiq malami ba zai iya zama muhaqqiki ba sai ya kware a aqida sai ya kware a harshen larabci sai ya kware a tarihi sai ya kware a hadisi ya kware a cikin ilimi na usul sannan ya kware a cikin al-fiqh al ma'ana in har malami zai iya ɗaukar maganar wani wanda ya gabace shi ko wani mutum ya ce zai caji maganar ya gane abin da ke daidai da abin da ba daidai ba to ba kowa ne zai iya wannan ba sai wanda yake da cikakkiyar kwarewa akan harshen da shine maganar yake in a ce shine maganar cikakken ainihin bayarabe ne ya zo magana da yarabanci kai kuma kawai kana makwabtaka ne a nan zariya da wasu yarabawa garin haka ka koyi yarabanci yaushe haka iya kwarewa da yarabancin da za ka iya gane abin da ya faɗa sirrin shi daidai ne ko ba daidai ba to don haka a nan ba za a iya karɓanta haƙiƙinka a kan shi ba domin harshen da yake magana ma kai baka da kwarewa a kai don haka dole in za ka haƙƙaƙa za ka tantance maganar da wani ya faɗa da ka kware da harshen tunda muna magana ne ta addini wane ya magana a addini kana son za ka binciki maganar ka gane daidai ce ko ba daidai ba dole ka kware da larabci in yana kawo hadisai cikin maganar shi ka kware akan hadisai gane ma'anarsu da ingancin su da rashin ingancin su yana yana tattauna mas'aloli yana shiga cikin ilimin usul dole kai ka zan ka kware a cikin ilimi na usulul fiqh ya zan in ya tabbaka wannan ka'idar kai kana ganin hukuncin ba haka bane sai ka ce abin da yasa na ce hukuncin ba haka bane saboda ka'idar da ya ɗauko aiki da ita a wurin ba ita ta kamata ba ga wata wadda sun kusa kama ita ce ya kamata a aikata ta fitar mana da matsalar kaga sai ka kware a cikin ilimin usulul fiqh in ba haka ba mai yiwa ya ɗauki ka'ida ne ta istihsani ya yi aiki da ita kai kuma mai yiwa sai ya zan kana da cikakkiyar kwarewa a cikin ilimin usulul fiqh sai ka kaga a'a ai a cikin ka'idoji na imamu malik guda goma sha bakwai ba da istihsani za a fitar da wannan matsala ba za a fitar da ita ne a ƙarƙashin matsalar istishabul hali ko kuma shar'u man Ka ga sai ka kware akan usulul fiqi sannan ya zama in yana shiga matsalolin fiqh ko kuma matsalar da yake magana akai matsaloli ne na fiqh musamman fiqhun nan na alfikihul fiqhul kamar littafin fiqh sunna da Sheikh Al-Allamah albani ya mishi ta haƙiƙi labudda sai ka zan kai ma ka kware a cikin alfikihul muƙaran gwada fikihu da fikihu sannan a tantance to sai zan in ka kware a haka shikenan amma yanzu me yasa kuka ga mafi yawancin malaman Najeriya sun shiga rudani game da fiqh sunna fiqhun malikiya suka sani kadai wahadahu ana nan sai littafin fiqh sunna ya bayyana cikin sunna da ya bayyana sai zan yana ɗaukowa daga dukkan mazhabobi har ma da mazhabin shi'a wanda malaman Najeriya mafi yawanci ba su san wata mazhaba ba in ba malikiya ba malikiyar ma bangaren Andalus malikiyar Iraki mafi yawanci ba santa ba malikiyar Masar mafi yawanci ba santa ba to don haka fiqh sunna na zuwa sai suka ce an soke shi me yasa saboda ya ce za a iya yin sallar juma'a mutum biyu suka ce ai sallar juma'a sai an kai mutum goma sha biyu to kaga ban kaura kaga shirme su yanzu sun ɗauka fikihun su shine qur'ani shine hadisi dan haka duk abin da ya saba wannan fikihun to kuskure ne to me ya kawo haka shine rashin kwarewa akan al-fiqhul muqarrar jama'a mun gane wannan da kyau to yanzu al-allamatu ibn kafirin a ƙashin gaskiya duk fannin da kake neman ibn kafirin wallahi za ka same shi ƙwararre ne akan haka makon da ya wuce mun ɗan tattaɓa bayanai akan shi ibn kasirin ƙwararre ne a tafsiri har ma zan iya cewa ban san wani tafsiri na alƙur'ani daga cikin tafsirin magabata wanda yake ta hakikin matsalolin tafsiri kamar nashi ba domin al'imamu ibn shi ne zai kawo maka aya ya fassara maka ya kawo ayoyin qur'ani da ke mara bayan wannan fassara ya kawo hadisan annabi ingantattu da ke mara bayan wannan matsala ya kawo waɗanda ba su inganta ba da ke mara wa matsala baya ya nuna raunin su sannan ya ɗauko maka daga sahabbai da tabi'ai sannan ya zo ya rinka fitar maka da wasu abubuwa na ilmomi duk wani abu da ya shigo cikin wannan aya na isra'iliyat wanda ilimin shi ya kai ga abin sai ya zo ya bayyana cewa amma wannan aya wasu sun yi mata fasara wadda ba daidai ba saboda kaza saboda kaza kaga a wajen tafsiri kwararre ne a tarihi kuwa hadis kai ta bada labari ibnu kasirin shine malamin farko da yace zai rubuta tarihin duniya tun daga abin da Allah ya fara halittawa tun daga mai Allah ya fara halitta ya ce Allah ya fara halitta alƙalamu da Allah yace ce nun wal wa ma yasturuna ya kawo hadisai da ke tabbatar da cewa alkalamu din nan shi Allah ya fara halittawa to ne tarihin shi ibnu kafirin ya zo kawo tarihin shi ibnu kafirin ya gangaro har zuwa kan zamanin shi tun yana ba da tarihin malaman zamanin shi har ya koma kuma yana ba da tarihin matsalolin da ke faruwa a yini kamar ɗan jarida ya ce a babban titi akwai wani babban malami mai suna kaza ya rasu shekaran jiya kaza ga watan kaza da la'asar wane ne ya mai limancin sallar gawa an rufe shi a makabarta kaza gwargwadon mutane kaza suka je jana'izar ni na je ko kuma an bani labari yadda ka san ɗan jarida haka ya da yana aiki ya rubuta shi mujalladi takwas juz'i goma sha shida al-imam al-allamah in ka dawo bangaren hadisi sai ka ce shine imamu ahmad don ya haddace musnadul imam ahmad sai yazo ya tattara masanid yazo ya jami'ul masanid matattaran masanid ma'ana tamkar in baka da musnad kaza musnad kaza in ka samu na al-allamatu ibn kasirin to ka wadatu to ibn kasirin shine yanzu zai ta hakiki akan maganar da razi ya faɗi muna kawo wannan ne don kusan su wane ne su ibn kasirin dan in ka samu wani mara kunya yana magana dangane da ibnu kafirin kasancewa wannan dan tsako ne a cikin jahilai Allah ya kiyaye qala ibnu kafirin rahimahullah al-imam ibnu kafirin Allah ya ji kanshi yace wa qad adkhala ar-razi kaseeran min hadhihi al-anwa' al-madhkura fi fann al-fihr yace da dama al-imam fakhruddin razi ya shigar da abubuwa da yawa a cikin waɗannan nau'uka waɗanda ya ambata na fannin sihiri lilabafati madarikiha saboda saukin yadda za a bi a iya riskar su sai ɗauka kamar sihiri ne لأن السهر في domin sihiri a lura amma amma لطفة maka ce sihiri a harshen larabci to wata kalma ce wadda take bayuwa zuwa ga abin da yake da sauki wa khafiya sababu abu mai saukin a yi shi amma sababin shi kuma yana ɓoye to sai ɗauki wannan irin ma'anar don haka misali in aka ce wane ya yi sihiri tsakanin wane da wane ga su can suna dambe in a kalmar larabci ne abin da za a fahimta ya je ya faɗi yar magana kaɗan ya yi gulma ko ya yi annaninanci shi yasa kaga ya ce annaninanci da gulma sihiri ne amma a nan ba ana nufin wanda ya annaninanci ko ya gulma ya yi sihiri irin wanda wancan mai sihiri boka ya zama kafiri ba amma a harshen larabci in aka ce sihiri abin da zai ɗauki lokaci kaɗan kuma a kasa gano shi yanzu annamimancin mai annamimanci sai ya sa mutum talatin su ta gaba da juna sai a share shekara da shekaru a kasa gano ina matsalar take amma shi ko bai wuce minti biyar ba da biya biya haɗa fitinar to a harshen larabci sai a ce wannan sihiri ne yanzu in kai magana mai daɗi cikin minti uku ka gamsar da a ce ɗalibai ne sun taso za su zanga-zanga za su ƙona makarantarsu sai ka hau kai jawabi na minti uku sai kowa hankalin shi ya kwanta ya koma yana tafi yana dariya sai a ce ai wane ya sihirce su a harshen larabci kenan ina ma'ana haka dan abin da ya bayani dan kaɗan ne amma kuma ya kwantar da wani abu wanda yake mai girma ne wanda babu wanda ya san me zai biyo baya shine abin da malam yake kokarin gaya maka cewa wannan shi ya ja fakhruddin razi ya shigar da wasu abubuwa da dama a karkashin sihiri intaha bayanin da aka ɗauko daga ibn kafirin ya ƙare ya ce ka duba tafsir ibn kafirin a mujalladin farko shafi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai wannan shine alkawarin farko da malamin ya maka wahidu abdulsalam bali ya ce zai kawo maka eh, karkasuwar sihiri a wurin malamai biyu malami na farko fakhar dinin razi sai ce taqsimur razi sai kuma karkasawar da ar-raghibul asfahani wani babban malami ne ƙwararre ne a cikin alƙur'ani kuma ƙwararre ne a larabci shi kuma da ya tashi sai ya ce bari ya yi wa alƙur'ani kamus sai ya ce mufradatul ƙur'an kalmomin da suka zo a alƙur'ani waɗanda ma'anarsu take da wahalar fahimta ko kuma ba a saba jin sun zo da irin wannan ma'anonin ba sai ya fassara alƙur'ani a haka to Allah ya mai ilimi Allah ba shi ilimi ya ƙware a harshen larabci ya ƙware a ƙur'ani bari mu ji shi kuma abin da ya faɗi qala ar-raghib ar wanda dama asalin ma'anar raghib a larabci shine kwararren malami gogajjen malami shi yasa ka je al-imam ibn hajar a cikin bulugul maram a ya ce ainihin wato ar-raghib al babban malami da ya kai maƙura a ilimi la yastaghni anhu ba zai wadatu daga bulugul maram ba ar-raghib anan kwararre ko babban malami yace as-sihru yutlaqu ala ma'an sihiri ana iya ainihin ba da shi akan ma'anoni kama haka ahaduha ma'anar farko ma latufa wa daqqa abin da yake latif dan kaɗan ne wato ta hanya mai sauki ake iya yin shi wa daqqa kuma abin da ya zan dan karami ne wa minhu daga irin wannan ma'anan ne larabawa suke cewa sahartus sabiya sai ka ji mutum ya ce sahartus sabiya na sihirce yaran ai khada'atuhu na yaudare shi ne mai wayo in yaro ya makale zai bi ka sai ka ce to shikenan je ka gida ka ce a baka hula ka kawo yana ganin ga hula a kanka amma tun da yaro ne bai da wayo sai ruga gida da gudu kafin ya fito kai kuma ka tafi kasuwa sai ka ce sahartu sabiya na yi wa yaron sihiri wato ne mai wayo kaga dan abu ne kaɗan sai ce wastamiltuhu haka kuma aka ce was akan ce wastamiltuhu ko na gamsar da shi me yawa da ka ce wa yaron ka bari in na dawo kasuwa zan zo maka da kaza ko ma gida sai ya ce a'a yi kaza sai ya ce a'a to je ka ka dauko min ta sai ya tafi da gudu sai ka ce wastamiltuhu na gamsar da shi yanzu na faɗa mai kalmar da ya gamsu wa kullu man istamala shay'an faqad saharahu duk wanda ya gamsar da wani abu ya kai wannan abu matuƙa to sai a ce ya sihirci abin kenan wa minhu itlaqu shu'ara'i sihir al-uyun daga nan ne aka samo kalmar da ainihin wato mawaka suke faɗin kalmar abin nan suke faɗin ta kai tsaye su ce sihir al-uyun mawaki sai a ce ai wani akwai sihir al-uyun tare da shi ya iya sihirce idanuwan mutane listimalati hannufusa saboda ita waka tana ɗauke hankalin mutane yanzu misali haka siddan aka samu wata gimbiya ai wata zadiya ta tsaya ta waka sai ka ga wata budurwa tana kuka ga aikin banza sai ka ga wakar indiya yaran mu yan mata da samarin aka zo aka sa musu waka indiya sai ga sauri ya rufe ido kawai yana kuka wai tausayi yake ji ba ta ya jin abin da ake cewa amma wai saboda tausayi har kuka yake to kaga me kenan shine sihir kenan an sihirce shi kenan shine sai ce wa minhu qaulul atibba har wayo yana daga cikin wannan dai ma'anar cewa sihir shine wato abin da zai ɗauke hankalin kaɗan karamin abu likitoci da suke cewa at-tabi'atu sahira sai a ce ai wannan at-tabi'a ce as-sahira tabi'a sahira kamar misalin da muka yi a baya a ce in kana da cutar haɓo kar ka kallon jan abu da zaran ka fara kallon jan abu ka daɗe kana kallon shi sai jinin ka ya fara fitowa kaga anan sai ka ji likitoci sun ce ai at-tabi'atu sahira kenan wato tabi'a kenan wadda ba ta rena abin da zai ja ta sai ta afku wa minhu qawluhu ta'ala daga dai wannan ma'anar ce maganar Allah da yake cewa bal nahnu qaumun mashuruna a yayin da ainihin su kafirai ake musu wa'azi sai ce ai mu mutane ne da aka sihirce ai masrufuna anil ma'rifa mu an da mu ne daga ainihin sanin gaskiyar al'amarin kaga me sihiri anan kau da kai daga abin da yake hakika wa minhu hadithu na daga cikin wannan hadisin da yake cewa inna al bayani la sihiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace daga cikin magana akwai wadda take sihiri ce <clears throat> akwai sa'ad da zaka yi rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi da zaka yi kaza ba da an samu wani mai iya jawabi ya zauna ya shirya maka kalamomi sai ka ce to shikenan yanzu yanzu fa kake cewa wallahi in sama da ƙasa za ta haɗe ba za ka je ba amma ko sama da ƙasan ɗakin ka bata haɗe ba da ya zauna ya shirya maka zantuttuka sai ka ji to shine sai annabi ya ce lallai daga cikin magana akwai sihiri ma a magana akwai magana da take kau da mutum daga abin da ya cije a kai ya koma zuwa kan abin da bai yarda da shi ba wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi asani nau'i na biyu ma yaqa'u bi khuda'in ma yaqa'u bi khida'in wa takhilatin al-imam ar-raghib yace akwai kuma nau'in sihirin da yake faruwa ta hanyar yaudara da rufa'ido la haqiqata laha waɗanda yake irin wannan asali ba su da haƙiƙa sihir takhyil ba shi da haƙiƙa in aka aje biro sai kaga biron ya miƙe yana tsalle shi kadai to ƙarya ne idan ka ne yake riya abin yake tsalle ga misali in kana gudu a cikin mota ko a cikin jirgin ƙasa ko wani abu dai wanda kake tafiya a tsakanin bishiyoyi sai kaga bishiyoyi kamar suna juyawa ko ka taba lura da haka shin haƙiƙa bishiyoyin na juyawa me yake juyawa juyawan na tsakanin taragon ne ko kuma bodin motar da idanka kana wuce su ne da gudu sai ga kamar juyawa suke sai ga kamar juyawa suke amma suna tsaye ne to kamar kwatankwacin haka ne haka sihir eh, takhil yake ba wai na ce wannan sihir takhil bane amma misali ne maka wanda kwakwalwarka za ta iya ganewa kana tafiya a mota ko kana tafiya a jirgin kasa kuna wuce tsakanin bishiyoyi sai ga suna jujjuyawa a halin su a tsaye suke shine yace la haqiqata la wannan juyawar babu haƙiƙa gare shi amma juyawar tsakanin idonka ne take faruwa sai ce na'u ma ya fa'aluhu musha'awif kamar yadda ainihin wato mai rufa ido yake yi min sarfil absari na kau da idanuwan mutane amma ya ta'afahu ya kau da idanuwan mutane daga abin da yake yi bi khiffatil yadi ta hanyar ainihin wato dabara ta hannu ko kuma ta hanyar wani siddabar da yake da hannun shi kamar yadda muka misali ɗazu ga abin da yake aikatawa sai kokarin kawar da ainihin idan ku daga wannan abin zuwa ga wani abu daban shikenan sai al'amari ya bayyana sabanin yadda kuke tsammani asalisu nau'i na uku na daga cikin nau'ukan da fakhruddin eh, eh, ragibul asbahani yayi na nau'in sihiri yace ma yahsulu bi muawanati shayatin irin sihirin da ke faruwa ta hanyar taimako da shaidanu suke barbi da barbin min at-taqarrub ta hanyar ainihin wani nau'i na daga kusantuwa zuwa gare su in aka samu wata kusantuwa zuwa ga shaiɗanun aljanu su kuma sai su taimaka wa boka kaza wajen zartar da sihiri kaza ko tsafi kaza wa ila zalika al-isharatu bi qawlihi ta'ala zuwa ga wannan ne Allah madaukakin sarki yake nuni da cewa walakinna shayatin kafaru sai dai shaidanu ne suka zama kafirai yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna koya wa mutane sihiri ashe asalin sihiri ba dan adam ne ma ya kirkiro shi yake koyar da shi ba wato shaidanin ne suke nuna wa mutane ga irin yadda za a yi ga irin yadda za a yi yadda matsalan nan take faruwa ko a yanzu jama'a sai sun yi a hankali wani mutumin da ya kwanta rashin lafiya sai ya ga rashin lafiyar nan ko ta ɗabi'ar yau da kullum ce ko kuma ta aljanu ce in ta ɗabi'ar yau da kullum ce Allah ya ba da dama ga wani shaidanin aljanu ya haushi shikenan sai aljanu ya zo yana magana a bakin shi ya ce yana so ne ya rinka sa shi yana ba da magunguna to ya kamata ku yi a hankali zai nuna mai saiwa kaza tana maganin ciwo kaza saiwa kaza ganye kaza na maganin kaza ciyawa kaza tana maganin kaza kuma da an bayar din ta yi tunda Allah ya bada izinin haka shikenan sai ga al'amarin ya faru to ana nan wata ran sai zo mishi da wani abu wanda yake mai wahala ko kuma wani abu wanda zai zan shirka ce ko ya kafa mishi wata doka wadda ta keta dokar Allah sai ce wannan abin da nake so ka yi duk da rana ta fito da safe ka rinka faduwa kana sujuda wadda za ka kai kamar minti goma sha biyar ga irin zikirorin da zaka yi a cikin sujuda duk sai ka ji wannan shaidanin aljani ya gaya wannan mutum ko wannan mata ko wannan yarinya in kai haka to zan baka wani babban ainihin hatimi wanda da zaran ka motsa wannan hatimi ko da zaran ka rubuta shi duk bukatar da kake so za ta biya dan haka ku yi a hankali yarinya ta tashi rashin lafiya sai a ce ai shikenan wai aljanu sun ce za su rinka ainihin ba da magani ta hanyar ta wallahi tadarruji ne batarwar da aljanu suke wa mutane a hankali suke yi a hankali suke yi ba wai rana ɗaya ne kai za su zo kai bari mu mai da kai boka ai sun san kana da sauran imani zaka ce ina zan yadda a'a za su biyo ka dai a hankali daga kayi ciwon kai kaza mai zafi shikenan a cikin ciwon kai kana sambatu kana ganin kaza kana ganin kaza asalin ciwon kan gajiya ce ko wahala ko makawoyinwa shikenan sai wani aljani sai biyo ya samu shiga ta hanyar ka tunda kana cikin wani hali na rauni shikenan yazo yana magana a bakin ka kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan ya ɗibi magani kaza ya bayar ya ɗibi magana shi sai mutane sai ai gaskiya ne ƙarya ne an ya ba wancan maganin kumburin kafa shekara talatin an je koro an je saye an je kaza ba a warke ba ya za ku ce ƙarya ne to a hankali a hankali ana nan ana nan sai kuma sai kawo mishi wata hanya ta shirka to wannan matakin daga haka kuma sai fara koya mishi sihiri sai fara koya mishi bokanci shine yu'allimuna nasa sihira sai su rinka koya mutane sihiri a hankali a hankali shi yasa wallahi in baka kware game da harka aqida ba wallahi ta'ammuli da aljani yana da wahala domin halittu ne su waɗanda Allah ya halicce su dai kafin ya halicci ɗan adam shi yasa suna da ɗimbin ilimi fiye da ilimin da ɗan adam yake da shi suna da wayewa kai fiye da ta ɗan adam suna da ci gaban zamani fiye da na ɗan adam suna da dabarun batar da ɗan adam fiye da yadda ɗan adam yake tunani don haka duk yadda baka tunanin shaidanin aljani zai iya kullo maka zai iya kullo maka shekul islam Ahmadu ibn abdul halim ibn taymiya ai kowa san kwararre ne a aqida yazo ya wa wani mara lafiya ruqya aljani yazo yana magana a bakin mara lafiya har ta kai ibnu taymiya ya ce to ka fita sai shi wannan aljani ya ce ba zai fita ba ya ce ba za ka fita ba eh saboda me ya ce sai dai in fita saboda kai ibnu taymiya ya ce a sai dai ka fita saboda Allah to kaga wannan yana daga cikin hanyoyin da shedan zai biya iya batar da kai a ya ce to tun da dai saboda kai ne babban malami mai tsoron Allah to zan fita to ya kai ka ya baro ka ya fara shimfiɗa maka hanyar bata kenan wato kai ma wata tsuya ne kenan shi yasa zaka zo ka ji Wahid Abdulsalam bani anan duk sanda ya tattauna ya fitar da wani aljani sai ce wala haula wala quwwata illa billahi wahdahu babu dabara ba karfi sai ga Allah ba wahidu bane Allah ne ya fitar in ba haka ba da aka kawo mai hana ka harare shi ya gudu ba sai da ka karanta aya Allah ba ba shi Allah ne ya wadata akan abu na fatan mun gane Allah ya shiryar da mu الرابع nau'i na hudu sai ce ma ya hasulu bi mukhatabatil kawakib akwai irin sihirin da yake faruwa ta hanyar ainihin wato magana da taurari wastinzali rauhaniyatiha da kuma saukar rauhanan taurarin bi za'anihim a irin riyawarsu akwai bokan da yake kamar yadda na faɗi makon da ya gabata in ya zo wurinka ko ka zo wurin shi da mas'ala sai ya bincika sai ga to taurarin da yake aiki da su waɗannan kwanakin ba sa fitowa don haka sai ce ka je ka dawo rana kaza wannan rana in ka zo sai ka ga ya tasa wani taurari ya durƙusa yana ta magana da taurarin yana ta magana da taurarin ba asalin taurarin ne yake magana da su ba amma akwai wasu shedanin aljanu da ke makalewa suna cewa su suna ainihin bautar waɗannan taurarin ne to yayin da bokan ya zo yana neman kusanci zuwa ga waɗannan shekanun sai zan ya rinka ainihin bauta wa su taurarin sai a ji taurarin na magana da shi ba taurarin ne ke magana da shi ba amma waɗannan shekanun ne kamar yadda mutanen makka za ka zo ka ji nan gaba a zamanin da haka suke sai mutum ya je yana da matsala sai ya tsuguna gaban gunki sai ya faɗi matsalar shi sai gunki ya ba shi jawabi gunki sai a ji gunki yana magana da a ko da a'a da yi ko da bari ko kuma tafi ko karka tafi su wane ne shedanin aljanu ne ke zuwa suke tsaitsayawa a bayan waɗannan gumaka to haka waɗannan ainihin a taurari ma tauraron bai san abin da ake yi ba amma shedanin ne ake ainihin bauta musu sai shi bokan kamar da kajmala ya ce bi za'anihim da wasu bokayen sai in suna magana da taurarin taurarin za su rinka saukar da rauhanansu to rauhanan su ne za su biya musu bukatu kenan intaha ice magana da ya dauko daga fakhruddin razi ta ƙare gashi shine sai yace naqalan eh, afwan ar-razi al-asfahani yace naqalan an fatihul bari shi ma wahidu ya dauko wannan magana ne daga ainihin fatihul bari na al-hafiz ibn hajar al-asqalani mujalladi na goma kitabu tibbi ka san bukhari akwai littafin likitanci a cikin bukhari shi yasa in ana rikici ku daina rikici da ka ku daina rikici da baka ku je ku karanta kitabu tibbi na bukhari sahihul bukhari kitabut tibbi sai ka ga babu ruqya sai wani ya ce maka babu inda aka ce ai ruqya a duniya ƙarya ne sai ka ce to gashi cikin bukhari gashi cikin muwatta annabi yayi mala'ika jibril yayi wa annabi annabi ibrahim yayi sahabbai mata sun yi sahabbai maza sun yi to amma abin da ke buga kanka kai baka san duniyar malamai ba wannan da kake gani ya haidoro da kantanon mai sanda kai kana daukan shi ne shugaban malaman duniya baka san wannan a cikin shugabannin mahaukatan duniya number one za a sa shi ba saboda bai san abin da ake ciki dangane da duniyar ilimi ba yanzu ga sahihul bukhari tare da kai amma da yake baka san darajar imamul bukhari ba baka san darajar imam malik ba duk suna nan bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i kitabut tibb babur ruqya annabi yayi sahabbai sun yi mata ga mata cikin sahabbai abin mamaki jama'a akwai matar da ta kware game da ruqya sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ke cikin mata na ki koya wa hafsa ga ummu salama ta zo da matsala kaza kaza yace aje a yi wannan yarinyar ruqya ga annabi ibrahim yayi ga sahabbai duk gashi nan yana cikin bukhari amma sai wani ya tsaya akan duro sai ce maka babu littafin da aka faɗi haka a duniya kai